Za mu karɓi Shekau da hannu biyu idan ya miƙa wuya, in ji rundunar sojin Najeriya. Rundunar sojojin Najeriya ta ce za ta karɓi shugaban ƙungiyar Boko Haram Abubakar Shekau idan ya aje makamansa ya miƙa wuya kamar yadda Daily Trust rawaito. Ta ce idan Shekau ya bi dokokin miƙa wuya yayin yaƙi ko tashin hankali rundunar za ta karɓe shi bisa tsari irin wanda ƙasashen duniya suka amince a kai shugaban Sashen watsa labarai na sojojin manjo janar enent ne ya bayyana hakan a ranar juma'a yayin hirar da ya yi da channel tv ya ce ƙwararru sun yi nazarin bidiyon da shekau ya fitar a baya-bayan nan akwai raɗe-raɗin cewa yana son ya miƙa wuya idan har da gaske 'yan ta'adda za su miƙa wuya akwai tsarin da ake bi don yin hakan idan shekau ya bi wannan dokokin ya mika kansa za mu amince da mika wuyansa a wani rahoto mun kawo muku cewa haidakwatar tsaro ta najeriya ta ce dakarun sojojin samanta karkashin operation lafiya dole sun lalata wani gida da 'yan ta'addan boko haram ke zaune a bulawa kusa da dajin sambisa a jihar borno mai kula da sashen watsa labarai na hedikwatar tsaron manjo janar john ya bayyana hakan cikin wani sako da ya fitar a shafinsa na twitter a ranar alhamis a abuja john enant ya ce sojojin sun kai harin ne a ranar 21 ga watan afrilu bayan samun bayanan sirri daga masu leƙen asiri da kuma amfani da na'urar leƙen asiri ta zamani inda suka tabbatar 'yan ta'addan na gidan yayin bayanin cewa an yi amfani da jiragen yaƙi da rundunar sojojin saman najeriya da suka yi ruwan bama-bamai a gidan suka kashe 'yan ta'addan tare da lalata gidan a ce wasu an kashe wasu daga cikin 'yan ta'addan da ke zaune a gidan yayin harin ya ce an murkushe wasu daga cikin 'yan boko haram ɗin da suka yi yunkurin neman mafaka domin su kai wa jirgin yakin naf hari bayan tarwatsa gidan rundunar sojojin najeriya za ta ci gaba da jajircewa wurin aikin da ta sa a gaba na samar da zaman lafiya da tsaro a yankin arewa maso gabas da kare Najeriya daga makiyanta.